ما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانقذتنا وفرجت عنا لك الحمد بالايمان ولك الحمد بالاسلام ولك الحمد بالقران ولك الحمد بالاهل والمال والمعافاه كبت عدونا وبسطت رزقنا واظهرت امننا وجمعت بركتنا واحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا عاديتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديمة أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رجيت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم اللهم هب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم بارك في أولادنا ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا ولا تدرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم اللهم اغفر لنا وارحمنا واتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد shekaran jiya idan ba mance ba wato mun kwana ƙarshen a tsoratuwa saba'i in ba mance ba saboda haka yau suratu fadir ita ce darasin mu farkon suratu fadir insha Allah Allah shi mana jagora Allah ya ƙara mana imani kuma Allah ya ƙara mana tsoro ne da ibada ce da akhlasi suratu fadir a ya hade sura da suratu fadir ya da hada alwasfi lillahi azza wa jalla abinda yasa aka ce mata suratu fadir dan tawara da a wannan sifa wato A abin nan tawara da wannan sifa alhamdulillahi fadir samawati saboda haka aka ce mata suratu fadir makiya ta sauka makka ya kamsa a wasu wa arba'una aya tana da aya arba'in da shidda ko da biyar wa mawdu'a har ra'isi jagora abinda take koyawa bayanin tauhidi fil uluhiyya bayanin tauhidi kuma tauhidin rububiyya ma na Allah ne rububiyya ma Allah ke da ita wala tasarrafu da hadin bai rubuta ala ba a jiwa ta ba a jiwa ta zuwa ga wani wanda ba Allah ba su da shayi a cikin abubuwa ishtamalati sura sura ta kunsu ala isbat tafarridillahi ta'ala bil ilahiyya sura ta kadaita da wato ta kadaita Allah da cancantar bauta wartata ta fara lima ya dulla ala annahu mustahiqur ta fara da bayanin abin da ka nuna Allah ya cancanta a mai godiya alama abda amina ka'inati ga abubuwan da ya fara na halittu addalu addalu irda'uha wanda farar da wannan halittun yana nuni ala tafarridihi ta'ala bil ilahiyya da kadaita Allah da cancanta abota masa wa ala isbati sidiqir rasul kuma sura ta tabbatar da gaskiyar manzo sallallahu alaihi wa sallam sai ma a bihi ga abin da yazo da shi wa isbatil Ba'asi kuma sura ta tabbatar da tashin kiyama wa darul akhirah da kuma gidan lahira wa tazkirun nasi sura tana tunatar da mutane bi in'amillahi alaihim da ni'imar da Allah ya wa mutane wato bi ni'matil ijadi wato da ni'imar samar da mutane wa ni'imatul imdadi da ni'imar ƙara masu abubuwan rayuwa wa ma ya abudu al-mushrikun abinda mushrikai ke bautawa min nan duniya wanda ba Allah ba la yugunu la yugununa an shay'a ba su yi musu maganin komi wa tasbitan nabiyyi kuma sura tana tabbatarwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙara hankuri alama ya laƙi ga cutar da ya ka gamawa da ya ta min ƙaunihi ga mutane ne wa in zarihim kuma sura tana yin gargadi abin na tana gargadi ga mutane an ya halla bihim ma halla bil umamil mukallibati qablahum su ya tara masiba da ta sauka ga al'ummar da suka karyata manzanni qablahum gabanin su to su ya tara ka idan ta sauka gare su wa shadat man yatalu kitaballahi kuma sura ta ta karfafa ko ta yi abin nan yabo ga mutane man yatalu kitaballahi ga mutanen da suke karanta littafin Allah wa yuqimu salat suna tsaye da sallah wa yumsiku min rizqillahi suna cewa ga arzikin Allah sirran wa alaniya wannan ga sura yabawa take yi karfafawa take yi ga wayanda ke karanta littafin Allah suna tsaye da sallah suna sadaka ga abin da Allah ya ba su boye da bayyane wa bana sura ta bayyana annal qur'ana musaddiqun lalle qur'ani littafi ne mai gaskantawa lil kutub samawiyyati sabiqa ga littafai na sama wayanda suka gabace shi wa dakara in kisamul umma kuma sura ta ambaci cewa al'umma sun kasu kashi sun kasu ila talasati anwa'in zuwa ga nau'i uku an nau'ul awwal nau'i na farko zalimun azalimun azzalimi muqsirun mai takaitawa ga ibada amma dai musulmi na wannan usani nau'i na biyu muhsinin mai kyautatawa muqtasidin mai takaitawa, wato yana kyautatawa amma dai bai kai wa da ya kamata ba ya dai rika tsakiya haka bayanan bayanan amma dai musulmi na bai kai ƙarshen musulunci ba bai tsaya farko ne ba tsakiya wannan Salisu kuma akwai nau'i na uku sabiqun bil khairati wanda shi kan ya wuce kowa ga aikata ayyukan alheri to wannan nau'in mutane uku kenan amma dukkan su musulmi na kuma duk za su shiga aljanna wannan nau'i na uku ko da ko lahira maza ta yi kura dai za su kakkaɓe ta soci wa haddada jaza a kulla nau'in kuma ta iyakance sakamakon kowane nau'i fi alamil akhira fi alamil akhira a cikin mutanen lahira gaba ɗaya wa mace sura sura ta ƙari da ta ƙari al mushrikina da ba da tsoro ga mushrikai bi ibadati mal awsan ga ibada da suke wa gumaka wal asnam awsan wato duk abin bauta ya shiga ciki amma sanamu wato wanda aka sassaka wa anzaratuhum ta yi musu gargadi da aqibati na min qablihim cewa su ji tsoro su bibi ƙarshen na gabanin su ha kano a shadda minhum quwwa wa'anda sun dara su tsananin ƙarfi amma duk da haka nan da sun kasaba Allah ya musu hukunci wa sai Allah yace subhanahu wata'ala alhamdulillah faɗi da samawati a'udhu billahi minash shaitanir rajim سورة فاطر مكية ويسك وأربعون آية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثني وثلاثا ورباعا يزيد للخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما الله للناس من فلا ممسك وما فلا له وهو العزيز الحكيم To, bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah, godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wataala fadir samawati, Allah wanda ya kagi halittar sama bakwai, wato da kasa fadir samawati wal'ad, wanda ya kagi halittar sama, godiya ta tabbata ga Allah, ai, hamida ta'ala nafsu Allah yana son godiya, kun shi da kai ne ya yi makai ne godiya, ya ce alhamdulillah. hamida ta'ala nafsahu bi zalika Allah ya gode maka ne da wannan kama bayyana fi saba'in kama wanda muka bayyana can cikin suratu saba'i kun ga ita ma ta fara da godiyar Allah subhanahu wata'ala Allah saboda son da ya kai ga godiya ya gode maka ne fadirin samawa ce wal wanda ya kage halittar sama bakwai da ƙasa ai khaliqihima wanda ya halicci sama bakwai da ƙasa ala gairi misalin sabata ba tare da wani misali wanda ya gabata ba abinda aka yi ba tare da ya ga wani yayi sama din da ƙasa sai ya tsarki misali ne yayi tashi ba a'a shi ya fara ba tare da kowa ya fara ba ilil mala'ikatu rusulan kuma Allah wanda ya sanya mala'iku ta zama manzanni ilil anbiya zuwa ga annabawa wato Allah ya sanya mala'iku su zama manzanni zuwa ga annabawa da mutanen kirki kun ga kamar mutumin nan da zai je sa da zumunta a wani mutum ya tare shi bisa hanya ya ce mai ina za kana ya ce zan je can ƙauyen a wajen wa za kana ya ce wajen wani mutum ni gama ka da shi ya ce ina so ne na saboda Allah kawai ya ce to Allah ya ce in faɗa maka Allah yana son ka kuma in faɗa maka aye mai bishara da aljanna yake daga Allah kun gani Allah ya aiko shi amma dai ba aikowa irin ta manzanni ba kamar mutumin nan da ya zo wajen mutane da mai sanko da mai fureci da makaho a ya jarraba su an ka ba kowa dukiyar da ya kaso daga baya ko mutum ya koma dawowa da sifofi irin waɗannan nasu to ai kun gani shi ma mala'ika ne Allah ya aika shi zuwa ga mutane amma dai ba irin aikowa irin wadda aka yi ga manzanni ba su waɗanga mutane ba su san kowane na suka magana da shi ba amma su manzanni a sun san kowane na kowane manzo ya san jibrilu inda duk ya gane ya san shi ko cikin kwana ya ji magana jibrilu ya san shi to kun ga akwai bambanci da sakon ba iri guda ana ba ja'ilul mala'ikati rusulan uli ajnati mala'iku masu hikayekai matsana biyu biyu wato lata uku uku wa ruba'a hudu hudu wato biyu biyu abin nan hudu kenan uku uku shidda goma kenan hudu hudu takwas kenan sha takwas ko kuma wato matana matana wato biyu ɗin da ya kawai matsana wato biyu kawai sulasa uku kawai ruba'a hudu kawai kun ga sun zama abin nan tara kenan ah, abin na wa yazidu bil khalqi fi al malaika wa ghayriha ma yasha Allah na ƙara abin da ya ga dama cikin sha'anin halittar mala'iku da wa ghayriha da wanda ba mala'iku ba yana ƙara ma yasha wa abin da ya ga dama min quwwatin fil badashi na ƙarhi ga jimƙa kun ga mutane daban-daban wani in yi jinƙi hannunka za ka ji wato a wakashinka zai kari wa na fil aƙali, da ƙaryan hankali wani yana da hankali cikakke waje zalata ra'ayi da ƙarhin ra'ayi wani yana da ra'ayi mai ƙarfi ƙwarai. wa jara'atin fil da taurin zuciya wani yana da taurin zuciya ƙwarai. wata mahatin finnarsa da mai garai wani komi nashi yana iya rangwantawa wadda laƙatin fil lisani da fasaha da harshe wala baƙatin fil takallumi da ƙarhi ga magana wa husn ta'annin da kyakkyawan bin abubuwa a hankali fi muzawalatil umuri da kawo jawo al'amura wa ma shi ba da abinda ya kama da wannan duk mutane daban-daban suke wannan yana da wannan wannan yana da wannan a da waya ka iske mutum guda duk yana da abubuwan ga duka amma dai in dai wannan bai da wannan na da amma dai masu kasancewa duk mutum guda yana da waɗanda ba su da yawa sai su annabawa da bayan Allah salihai inna Allah ala kulli shay'in qadirun lalle Allah mai iko ne da dukkan komai ya Allah ya man ala kulli shay'in qadiru ka taimaka mana da kudurarka Allah ka gafarta mana zunubanmu ka warkar da mu daga ciruta kowace iri ya man ala kulli shay'in amin min zalika cikin ikon da Allah yake da shi akwai khalqul mala'ika halitta mala'iku wa gairihim da halitta wani su bil ajli hati da a kai kan da aka ambata wa ziyadatan da ƙara ma ya min da ya ga dama mina ausafi na nasibobi da khalqi ga halitta saboda haka ma yabtahu Allahu lin-nasi min rahmatin duk da Allah ya buɗa mutane na rahama karizkin kamar arziki wa matsarin da ruwa wala mumsika lahaba mai iya rikewa gare ta wannan wani iko ne na Allah wanda bai ba kowa shi ba wato ikon azirtawa da talautawa Allah bai ba kowa shi ba cikin halittu ne da Allah ya ba wani ikon halittawa da azirtawa da talautawa da mun gaba ne amma da iko ne ko kana kamnan mutum ko ba ka kamna ta yi ba ka iya hana mai arziki ba ka iya talauta shi ko kana kamna ta ko ba ka kamna ta ku dibi siyasa ku gani wa da 'yan siyasa yara matasa ka shiga siyasa don a an shi makamin wani a basu shi ɗaya ka kai wani ya shiga siyasa don ɗaya an shi makamin wani a bashi to mun kuri inda wani din shi ka bada arzikin nan da an ce bane to amma da ikon Allah Allah shi ka bada arziki. in ma wani ya anshi mukami to bai an sa arziki wanda an ga mutum cikin mukamin nan sai ka ga wani bai da mukamin komi amma an shi mukamin sai ka ga arziki ne ma ya karu har masu mukamin na fita alhurma kun gani saboda mai bada da arzikin bai gaji da shi ba to Allah mai azirta wanda ya ga dama ka azirta mu alheri duka Allah mai rike abin da ya ga dama ka rike muna sheri duka ma ya ta hillahu nasi min rahmatin duk abin da Allah ya buɗa mutane na rahama fala mumsika laha babu wani a duniya da lahira bisa da ƙasa gabar da yamma kudu da arewa da zai rike wannan rahama amma wa ma yumsik min rizqin wa madarin abinda Allah ya rike na arziki da da ruwan sama wala murkina lahu min ba'di kuma bayan Allah ya rike shi ba mai iya sako shi duk duniya sama da ƙasa ba mai iya ba mai iya kawo shi in Allah ya talauta ka duk duniya ba mai iya azurta ka illa dai abin da yasa hadisi ya ce a haris alama yan fa'uka wala ta'ajjal ka yi kwaɗayi ga abin da ka amfanin ka kakka kasa kakka kasa shi ɗaya na amma dai in ba don wannan ba ƙoƙarin ka bai baka abin da Allah bai baka ba gajewarka gajiyarka ba ta hana ma abin da Allah ya baka illa dai ka yi abin da an ka saka haris ma yan fauka Allah shi ya halicci komi hatta la'ajar wal kais Allah shi ya halicci komai hatta al'ajar wal kai gajewa wagga gajewa Allah ya halicce ta al kais kokari Allah ya halicce duka Allah ya halicce su to Allah ka gafarta mana wa huwa al-azizu Allah shine mabwayi al-galibu ala amri wanda amrin yayi ga al'amari ne alaki mafi fi'ili mai hikima ga aiki ne ya Allah ya aziza ya hakim da izzaka da hikimarka Allah ka buɗa mana ƙohohi na alheri Allah da izzaka da hikimarka Allah ka daɗe mana ƙohohi na sharri ka ƙara mana imani ka ƙara mana lahiya ka warkar da mu ka warkar da bayanka musulmi yare da maya maza da mata wa'anda ba su da lahiya Allah duka Allah ka warkar da mu ka warkar da su to ba da dikira ma huwa miftahu da sura bayan a amma shafin da amma mabuɗi da sura min adillati qudrati ta'ala na dalilai inda ka nuna qudrar Allah wa kamali iradati da kamalan irada ta wa hikmati da hikima ta to bada'a yanzu Allah ya fara ya jilibu uqulan nasi yana jawo hankulan mutane lima yurshibuhum ga abin da yake shirya su lida'atihi ga da'ati shi Allah subhanahu ta'ala فقال يا أيها الناس يا أيها الناس اذكروا نعمة الله علمكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنتم Ya يكذبوك وقد كذبت رسل من ya ku mutane almukallafuna wayanda Allah ya kallafa ma ibada na amatallahi alaikun ku tuna da ni'amar da Allah ya yi gare kuwa. a asalin aya tana maganan mutanen harami asalin aya amma mutanen harami ba su kaɗai ne Allah yawa ni'ima ba mutane da yawa Allah ya masu ni'ima to ku gode mana ni'imar da Allah ya kun ga bayan musulunci babu wata babban ni'ima bayan musulunci to babu wata babban ni'ima kamar lahiya da kwanciyar hankali to ku yi ma Allah godiya da ya ba ku lahiya magana wai mutum bai da kuɗi ya tsora yawo yana waɗin Allah kuɗi ko mutuwa wannan magana aji ta kuɗi ko mutuwa rabi da ita sai asibiti ka yi manyan manya alhazai masu kuɗi abokai ne sun taho wasu sun ga abin ya yi tsanani bashi na sun ka kawo ga jikuna nan an aje na kuɗi bashi na kuɗi ƙasa ya kawo amma alhaji ya mai da gabanin can ko inda kuɗin bai ɗibo ba Sai asibiti ka ga wannan ikon Allah ba ta kuɗi ya kai ba duk dukiyar da ya mallaka ya an ce ya kawo ta a shi lahiya shi na kawo ta to matasa ku san abin da kuke ba kuɗi ko mutuwa ba hmm. a lahiya dai ita ce ku sani lahiya ni'ima ce hmm. lahiya ni'ima ce ba dukiya ɗaya an ni'ima ba lahiya ni'ima ce Allah ya gafarta mana to ku tuna da wannan ni'ima bi iskanikum al-haram na daidai ya zaunar da ku harami wa man al-garati ya hana ku hare-hare ya hana kai hare-hare ala ahli makka ba mutanen makka dai ba a ku dibi kan ku cikin kasashen da kowace kasa kuke ku dibi yadda aka yi tuna amma Allah ya kare wurin ku babu ta to ku kara godiya ba kokarin ku na hana yakin da ta taho nan ba Allah ne ya hana ita fitinar ta ta wani wurin to ku yi ma Allah godiya a cikin wannan taimako da ya ba Wani wani akal hankali ma Nema ne babba bai ba ka gani ka ga abin nan ka ga mutum babba ya yi ka girma in kyawun jiki na ya yi ka kyawun jiki amma in yana mahaukaci ka dibi raggan da ya ka sawa ka dibi inuwar da ya ka zannawa kuma mutum na kamar ka hankali ɗaya na abai da mutum na kamaka hankali ɗaya bai da nan wurin gana muke zaune da yawa muna zaune nan kuna ganin wani mai yawan ku ya yi su girma kuma ya yi su kyan jiki amma ku dibi wani irin kunshi na ragga da ya ka ɗaukowa yana yawo da shi kunshin ragga ku dibe shi ku gani wani biya ana cikin karatun da ya ka zuwa can ya ajiye ya yi zaune in ya huta ya koma ya ɗauka ya yi ta ɗaya kuma da mai cika so ya dawo kuma yana yawo ɗaya kai da ƙunshin ranka to hankali ni'ima ta ku yi ma Allah godiya da ya ba ku hankali hankali ni'ima ce ba wai sai kuɗi an ni'ima ba wa tadbiru fi umurikum da tsari mai kyau ga al'amuran ko gairi zalika da wani wannan Allah ya ba ku tsari mai kyau zaka ga wani wanda baya da hankali zaka ga bai da tsarin mai kyau amma wani sai ka gan shi ga shi baya da kuɗi shi ba mai kuɗi na ba amma saboda iya tsari ne mai kyau da Allah ya ba shi sai ka ga yana iya ci da gida ne saboda yau aka ce ya san naira ya an so ta ya kawo ya aji jebe ya samu wasu dubu goma wajen mai gero ya yi kun wanga yana da hankali wanga renon tarbiyyar masu hankali na ya koma samu wasu sai ka ga ya sau shinkawa ba ka jin a sau nama ba ka jin a sau kiyi sai ya aji abinci daban to jibiya an ka samu kuɗi sai a ce to an daɗe ba a ci nama ba gidan tuwon ga tarbiyyar eh, abin nan masu hankali na amma wani sai ka gane a wani ya maimakon shi an so buhon gero da da wani yanki na masara ya kawo gida ya aje sai ka gane wajen masu nama ya kawo an ce ya gobe shi ya kwat mata ya kwat ya ya kwamma mahaukacin na bai da hankali hmm, mahaukacin riga na da yake ku yara ba ku gane mahaukaci sai ya buga amma da tijawa suna gane ya wanga mai wanga tsari mahaukaci na ka da abinci kuma abincin ga dole sai an ci shi ba kai ba har da annabawa dole sai sun ci abinci Ba balle kai da ba kowa ba ga mata ga ɗaya ba ka da abinci Allah ya ce babu wani manzo da maka aiko cikin manzanni illa face su annabawan nan innahum la na ta'ama suna ci abinci kai abincin da ma mai gida ka ci kana iya ci ne abincin da mai gidan mu ka ci kai kana iya ci ne ba mai gidan mu ba abokai ne abincin da Umar ka ci kai kana iya ci ne in zai ci abinci Umar dan Kaddabi in zai ci abinci an ka samu sukuni in zai ci abinci za a gashe rago guda ƙato cikin raguna ne aka kama guda a gashe shi fata ɗaya aka ɗebe da hanji da komi a kawo mai in ya canye shi duka sai ya ce to a kawo abinci kusa sai ya gama da ragon nan har da ƙasa sai wanda bai tabluwa in ya gama da ragon nan duka har da fata sai ya ce to yanzu a kawo kwana abinci ta ka ga ko da daro nawa za a kawo to kowa na cin abinci don ka san da sani in dai ba mahaukaci kake ko yayan mahaukata ba da ka samu kuɗi sau abinci duk wani jin daɗi a je shi in an ka rika abinci to daga baya in an ka samu kuɗi to duk abin da kaka so na jin daɗi ba dai gidanka ya kammalu ba to duk abin da kaka so na jin daɗi shi yasa kuma ga mai gidanmu yan an kai kaka gona ta yi saboda iya eh tsari na yi. ko suna ta na nashi yan an kai kaka gona ta yi sai a ɗebo a ɗebo abinci ya kawo na shekara guda sai a kawo gida ko ce a bata abinci shekara guda radda an ka samu nama a ci radda ba a samu ba kullum dai akwai abinci abinci shekara guda ya ka ajewa ko suna tadbiri kenan wato kyakkyawan abin nan tsari kenan to ku zama haka na amma kuna ta karatu kuna zuwa makaranta kullum amma har yanzu hankali bai kawo muku wani ma ya zan dattijo to wannan mahaukaci na Allah ya gafarta mana hal min khaliqin shi akwai wani mai halitta min za'ida wa khaliqun mubtada a ghairullahi abin raf'i bi itibar al mawdu'i wato kalmin halikin wa a birjari a ghairi lahi na'atun atun khaliqin lafazan wa mahallan wa khabru mutada fi abinna غير الله wato Haliku, al Haliku, khaliqu qabruhu yarzuqukum min as-sama'i hal min khaliqin yarzuqukum min as-sama'i akwai wani mai halitta da zai baku arziki daga sama na ruwa wa min al'addi kuma ya baku arziki daga ƙasa na annabati irin ƙasa wa gairihi da wani nai akwai wani mai halitta muku ruwa daga sama ya hito muku da shibka daga ƙasa babu wala mu littakari tambaya ta tabbatawa ce eh ku ce babu ai la khaliqa babu mai halittawa razika ba mai azitawa gairu in ba Allah ba la ilaha illa huwa babu abin bauta da gaskiya sai Allah nan wanda shi kaɗai ka azitawa shi kaɗai ka wadatawa shi kaɗai ka halitta ba na tufa kunto da kaga ake karkatar da ku gabarin bai hanya ta min aina na an tauhidi ta wani gehe an ka biyo an ka hana muka tauhidi ne ma kun bi annahu al-khaliq duk da kun yi hurici kun yarda cewa shi Allah shine al shi shine mai halittawa kun yarda ar-raziqu shine mai azitawa wahdahu shi kadai to dan me aka karkatar da ku ga gabi ne kuma sun summa shari'a ta'ala ta filifin Rasulu, sannan Allah ya shiga wajen ɗebewa manzo kewa sallallahu alaihi wasallam wa qala wa in buka ya muhammad idan sun karyata ka ya muhammad fi maji'ika bi tauhid da tawawar da kai da tauhidi ba ba'si da tashin kiyama wal hisabi da hisabi wa thawabi wal iqabi da ba da lada da kun ba da azaba ga wanda ya cancanta to in sun karyata ka yi eh hankuri ba kai ɗaya na ba ku ta a haka kujerar taka ita ta haka nan ku hauta sai an ce ƙarya shi gai wa garkud da bar rusulun min qabli hakika an kare ta manzanni da yawa gabanin ka fi zalika ga wannan sakwa fasbir kama sabaru kai ma ka yi hankuri wa sun kai hankuri sun yi hankuri sun yi nasara kai ma ka yi hankuri wa ilallahi turjawul umur zuwa ga Allah ake dawowa da al'amurra wa yajazi al mukaddibina ya saka wa masu ta bil khuzlan ya tabar da su wa yansurul muslimin ya taimaki musulmi ثم رجع السياق إلى إرشاد الناس ثم السياق يدعو دعا قشير لمتاني فقال يا أيها الناس يا أيها الناس ayyuhan nasu ya ku mutane ku inna wa inna haqqa lalle wa alƙawarin Allah gaskiya ne bilbasi da tashin kiyama wa gairi da wani ne duk alƙawarin da Allah ya wa gaskiya ne ya ku mutane ku san haka wala taburrannakum alhayatud dunya kada ku bari rayuwar duniya ta rude ku anil imani bi zalika game da imani da cewa alƙawarin Allah gaskiya ne rayuwar duniya kada ku bari ta rude ku alƙawarin Allah gaskiya ne wala yaghurrannakum billahi kada ya ruɗe ku game da Allah fi halmihi ga hankurin Allah wa imhali da jinkirin Allah kada ya ruɗe ku a garuru wani mai ruɗi kaf bari wani mai ruɗi ya ruɗe ku ai abin da na ma abin nan manfa'atan ya tamatta'u ha, wato don abin nan wani unhwani ya tamatta'u ha. la'amadin kalilin wanda za a ji daɗi da shi la'amadin kalilin ga ɗan lokaci ɗan kaɗan kakko ya karkata da kun ga duniya nan da kuka gani duk abin da kuka gani cikin duniya wa ɗan kaɗan na ne kuma karewa ya kai to kakko bari ya rude ku wallazi ya ta'allaku biha ko ya uku. wanda ya rataya ga duniya to shedan zai zai yaudare shi Wai talasha abin da ya tara sai shi wace ka allam ta kun sai ta zama kamar duniyar ma bata kasance ba to ita duniya wa amma he hiya illa gururun ba ko na ba sai rudi ne ai gururu shaidan sai rudi ne na shaidan ita duniya ga da kwa gani wa rude ruden shaidan nawa saboda haka ba ta da tabbasa kullun ji kuka yi ana tahiya kullun ji kuka yi ana tahiya to ku ya tara a duniyar nan ba ta da gaskiya ba ta da amana inna shaidana lakum aduwwan lalle shaidan makina ne shaidan ba ya son don wanda ba ya son ubanka babu wanda za a yi soka kowa an bai son ubanka babu wanda za a yi soka shaidan ba ya son baba adam shi yasa Allah yake kira mutane ya bani adam ya ku ɗaya adamu kada la yarkin nan na kuma shaitan kada ku bari shaidan ya hitine ku

Allah ya ce, Ya bane Adama ya ku ɗan Adamu ku yi hatara hana na fi nan na kuma shaiɗan, kada ku bari shaiɗan ya hiti ne kuwa. Yana nan biye da kuwa ya hidda ku daga ni'imar da Allah ya muku kama a karajar abawai ku minar janna. kamar da ya hidda babanku da naku daga aljanna ba don na shaidan ba da yanzu ba mu san je gaba bale almusira da yanzu ba mu san je gaba ba don na shaidan ba kama a faraja waiku kama da ya hidda babanku da naku min aljanna yanzu wa an huma da ba ta da kai ne shaidan yanzu yana jayiri riga annabi adamu son ya kai ya koma tsirara kuma mantuwa ta annabi adamu ya ce ba da gangan na ya ci shi ba mantuwa yi amma hannu ne ya kasa yanzu wa anhu mali ba sau ma ya ja hannu ya ja riga annabi adamu ya ja riga a abin na malama hawa bai bari ba sai da ya cire musu tawaye liyuri ya goma sau a ma don ya gwada musu tsiraicinsu wanda an ka saboda 'yan Allah ya tuwa ma asiri don maƙiyanka bai jin daɗi Allah ya tawa ma annabi Adamu asiri da shi da mata kai shedan na nan na da dalili wanda za a yi asirin nan ya tono, sai sun kai mantuwa sun kace yake ga su babban mutum abin da karamin mutum ka yi a yayi ne babban mutum ya shi ba a yayi innahu yarakum huwa qabiluhu shedan wa da shi da qabiluhu jama'a sai suna nan suna ganin ku min hay salata raunahu inda ba ku ganin su suna nan wa suna ganin ku suna nan suna kallon abin da kuka so suna ta gyara muku shi duk da sun san ba abin kwarai na ba inna shaya shayadina mu mun sanya shaidanun mutane mun sanya shaidanun malamai mun sanya shaidanun yan siyasa mun sanya shaidanun yan kasuwa mun sanya shaidanun maza da shaidanun mata auliya su zama masoya lillazina la yu'minun ga wayanda ba su da imani saboda haka ku lura ana gane kowane mutum yota barul mar'u da qarinihi kowane mutum ana lura da shi da mutumin kwarai kake za a ga mutanen kwarai su ne abokanka in mugu kake za a ga mai abokan kewaye ka inna na auliya a lil na la saboda haka ku lura da irin wannan la ta sahibu illa mu'mina in dai mu'mini kake kakka yi abotaka da kowa sai mu'mini wala ya akul da maka illa taqihum kada kowa ya ci abincin ka tare da kai sai mai takawa hadisin hasan sa'annan ya fasharru marwa ala dinin khalili kowane mutum ana ta sai bisa ga addinin masoyi ne fala ya katar a hadukun man ya kalilu ɗayan ku ya tsaya shi tunani ya zaɓi wanda ya zai ya da shi kowa ka kaso sai an tashe ka bisa ga addini ne ka cewa ni babu ruwana ga siyasa da kahiri da musulmi duk ɗai in dai kahiri ka kaso ka tabbatar da sai kun tashi gida guda da shi shi duk tawilin komi ka ɗebe shi in musulmi ka kaso ka tabbatar da sai an tada kai gida guda da musulmi an ta lahira ya husharul maru ala dina khalili fal ya khatar a dukkan man khalilu lalle ɗaya daga cikin ki. ya zabe wanda zai yi soyayya da shi hadisun hasana shi ma wannan hadisi ne hasana hadisi mai kyau. to jama'a ku lura da abin da kuke yi inna ja'alna shayadina awliya lil ladina la yu'minun saboda haka wayannan da allazina la yu'minuna ga ƙarya wai za fa alufa hishata kalu wa janna wai za fa lufa hishata in sun ka aikata aiki mara kyau an kai musu magana kalu wa janna alaiha a na zai ce babanin mu mun karfe suna yin ta wallahu amarana biha Allah ya ce mu bi uwaye kuma babu inda Allah ya ce ka gaba, banka na aiki na sabon Allah ka bi shi babu inda Allah ya ce haka to irin waɗanda ƙarirai na abokan shaidan nuna allazi na lawan nuna waɗanda ba su da imani su da irin wannan ku rika yin tunani duk abin da kuke duniya gada kwa gani barin ta zamu yi kuma kowa abin da ya aikata shi zai iskewa can babu abin nan mai shimka kaya aduwa. ya ga kaya addu'a ta ya shibka ya tahi ranar kiyama ya samu abin nan ne aka ce mata mm, mm, aya addu'a dai ga ta nan a min sunanta wadda da aka bara kuni a'a ga ta nan dai wadda aka bara eh, eh, wadda aka nannaɗe mai ana ballata ya yake ballata ba mai shimka kayan addu'a ya ce ya kwanta bisa ballasa bisa kaya aduwa za ka kwanta duk ta soke ka don ita ka shuka. kowa abin da shuka shi zai iskiya to a yi kokari a aikata ayyuka masu kyawo domin abin nan domin a samu kyakkyawan ƙarshe Allah ya kyautace ƙarshen mu Allah ya kyautace ƙarshen mu wa ila Allah umur zuwa ga Allah ake mai da al'amura fa yajazil mukaddibina bil khuzlan ya saka mu masu kayyatawa ya tafar da suwa wa yansurul musulmi ya taimaki musulmai ka samu cikin bayin ka musulmi ya rahman ta abinda muka ce ku sani inna wa'adallahi haqqun lalle alƙawarin Allah gaskiya ne kada rayuwar duniya ta buɗe ku kada ku bi shaydan inna shaydana lakum aduwwan lalle shaidan mai adawa ne gare ku fattaka zuhu aduwan ku rikai makiyin ku wanda yake makiyin ku ku daukai makiya maki inda duk yace ayi kafu nan bi da'ati lahi ku da'a ga Allah wala tudrihu shi shaidan kafu ne da'a makiyin ku na bai aza ku ga abin da duk yasa alheri zai zama gare shi inna ma ya da ba'u dama yana kiran jama'a ce huma da yana kiran su fil da kafirci liya kunu min asab sa'ira dan su zama yan wuta sa'ira annar shadida alladina na alladina gawaru lahum azabun shadid walladina amanu wa amilus salihati lahum ajrun kabir to abu manzo yana lahu su amali يكتب allah خطايا kabaru wayannan da suka kafirta Nawa azaban shadidan suna da azaba wadda take mai tsanani kwarai kada ka samu cikin su da rahmaka ya rahman na amanu wa ce, wayan wayanda ko suka yi imani suka yi ayyuka na kwarai lahum magfira suna da gafara wa ajrun kabirin da lada mai girma Allah ka samu cikin su dan rahmarka hada bayanin wannan bayani ne lil muwafiq shaytani bayani ne na makoma ga wanda suka yi muwafaqa da shaytan sun kabi shaytan mina azabi aka da musu azaba wanda ta dace da su na azabun shadidun wa ma da ma'alimu kalifi kuma wannan sakamako ne na wayanda sun ka saba mai amina ajiri wasu wabi an ka ce lahum maghfiratun wa ajrun Kabiru, da a ba su lada da sakamako mai girma abin da na saboda haka ya zama wajibi ga kowane mutum ya rika abin da yake yi ya rika kwatantawa ya rika tunawa ya rika dibawa ya yi ɗan abin da ka yi wa dai gwargwadon wada ya ka yi wa abu manzu yana na lahusu a amali shi yanzu wanda an ka tsawata ma mugun aiki ne ai zayyana hushin ɗanu shi ɗan ya ƙawata mai aiki ne mara kyau bitta muhimmi, da zace-zace ga hujja amma ya koma yana zaton nan gaskiya fi ga gaskiya ya gani kuma ya koma can yana zace-zace fara'ahu hasana sai ya ga aikin nashi mara kyau ya dora gani ne a washi an mai kyau ai ra'a amala hustahi a hasana ya dora gana aikin nan mara kyau nashi yana gani ne hasana yana gani ne a wani mai kyau abu man yana yace abin da man anan murtada qabruhu mahzufun taqdiruhu kaman hadahu Allah man zayyana lahu su'a amalihi yana zama daidai kaman hadahu Allah kaman wanda Allah wanda Allah ya shirya la yasawiyani ba su zama daidai dalla alaihi fa inna Allah yudilla man yasha'u hakika Allah yana batar da wanda ya so ya batar kada ka samu cikin sa ya rahman wa yahdi man yasha Allah na shirya da wanda ya ga dama ka samu cikin wa'anda ka gada mashi yawa ya rahama wala ta zama na nafsuka alayhi kada ka kan kanka game da su ya manzo rahama kada ka dora bakin ciki don ka kire su sun ki ka aza su da hanya sun kibi wala ta zama nafsuka alayhi kada ka kan kanka gare su ai alal muzayyana lahu wayanda an ka kawata mu ayyukan nan nasu mara kyau kada ka halaka kanka game da su wato hakaratin don bakin ciki hasaratin mafa'ulun li ajalihi ai bige timamika don ka dawo kana ta bakin ciki ala Allah yu'minu akan ba su yi imani ba ai la ta halik nafsaka bil ganni kada ka halaka kanka da bakin ciki li adami imanihin garshen imanin kada ka halaka kanka da bakin ciki kun gani jama'a qur'ani ya tabbatar bakin ciki yana kashe mutum bakin ciki yana nakasa mutum kowanku ya tsaya ga abin da Allah ya bashi idan kana kallon abin da an ka ba wani ba a baka ba sai ka rena wanda an ka baka sai ka ita bakin ciki ba a baka ba kuma bakin cikin ka bai sa a baka Harshe sai ka ja kanka wata wahala ta zo ta same ka saboda haka ku babbakin ciki ga abin da ba ku samu ba kowanku ya tsaya ga abin da Allah ya bashi don rayuwar gawa guda ta a gidan kwana duk gudana da wanda ya yi da ya kewaye ya yi buka ya shiga da wanda ya yi gidan sama duka kowa ya samu wurin kwana kwastorima ne gida na gare gida gare ka kwastorima na yawa na shi gida gare shi gida gare ka in an ce ina wani sai a ce a sai gida nai a ce a ce ka inda bukkan nan in an ce ina wancan sai a sai gida nai a ce wurin gidan sama har yanzu gidanka gida na to tsaya ga shi Allah ya baka to hayi waɗanga da ka gani da wanda ya sai a tiyebo ko dan cana da wanda ya sa shadda gizina duk gudana sutura ta kowa ya sawa ma ne kawai tashi a yi mata ƙawa taka ba a yi mata kawa ba amma duk riga hawa yadi na kuma ya fa sutura ka sa sutura in ka binin ka wuce ba mai cewa ka wuce tirara to haka na abinci ba da wanda ya ci tuwon dawa da wanda ya ci tuwon masara da wanda ya ci tuwon shinkawa duk gudanawa kwakwari mana duk wasu 'yan gyare-gyare na an kai abu gudana hau da kai da shi to kowa ya tsaya inda Allah ya bashi in ka samu abin kwaskwari maka yi in baka samu ba saya da kake duk dai abinci iri gudana duk sutura iri gudana duk gida gudana da jaki da mota duk gudana a wanda adda jaki abin hawa na gare shi wanda adda mota abin hawa na gare shi kwaskwari ma ɗaya na ajiyar biyan bukata gudana tun da akwai inda jaki ka zuwa mota ba ta zuwa akwai unhanin da jaki ka yi mota ba ta yi da mota ta hau dole nisa ina zuwa daji sai da nisa an ka sai jakai ba ku da labari don ba da ku ka zuwa sai nisa an ka sai jakai don mota ba ta zuwa daji sai nisa an ka sai jakai don mota ba ta zuwa saboda haka duk gudana ba wani abu na ba illa dai kwaskwarima ce a cewa ne kaza abu kaza ya daga kaza don kwaskwarimar da an kai to yin wani da na karar da ka samu wancan mai kwaskwarima sai kawo wanda biyu ya azama kai ne lura, to shi bakin ciki zai kama wa shi hallaka kai shi bakin ciki ka wa kuma shi hallaka kai ne don haka Allah ka ba annabi ne hankuri kada ka halaka kanka saboda bakin cikin su ba su yi imani ba kaka halaka la ta halik nafsaka bil kaka halaka kanka da bakin ciki la adam imani don ba su yi imani ba inna Allah alimun bima yasnauna duk abin da suke aikatawa Allah ya sani Wai jazihim alayhi zai saka musu gare shi wa huwa alladhi aidan lam yurid lahum al-iman Allah shine wanda bai yi imani gare su ba fala ta ta'assab kakka yi bakin ciki fi dana bi malam yurid Allah ijadahu ga nema abin da Allah bai ne samo wa ba min imanin na imanin su wa tasarrufu bi yadihi ta'ala yan tasarrufi yana ga hannun Allah wahadin shi kadai ba da hannun wani ba lokacin da wata rigima ta faru nan garin wajen 19 wajen 1983 daga nan garin muka tashi muka je Kaduna aka ce a ce inna malami na don a kai ni ƙara wuri ne mun ka tashi mun ka ce wuri ne an kamai da ba shi ya ce me in kawo abin da na karanta na ɗoko sabulu salam Na ce mai ka gane shi karatu na ni kai ba fata wata ne ba gaba gare su ni biya mun ba fata wata ne ba karatu na ni ko ba karatu na ni sun ka ce shi na Na ce to wadda ta tsaye sai ina nan haka nan bayan an gama rigima mun ka koma ɗaki da ni da shi ya ce min kakkaɓan na ranka kakka sa ciki ka gane ni kai sakwato ka haɗa da kai don lokacin sakwato na kai sakwato ka haɗa da kai ce, wallahi duk duniya ka haɗa da ni wani gada ka gani yace wallahi in ni kwanta ina gaya maka ban taɓa kwanta ni minti biyar ban kwana ba don babu ruwana da su abin da ni sani eh, abin da sani shi ne ka faɗi yace haɗe abin da ka sani kakka tsaya kana bakin ciki da kowa abinda malami na ya faɗa min ke sai za kun gani ba ruwa na da kun kun tawo mace wanda ya tawo mace wanda bai tawo ba ita ta ina na almasira in ka gana haita kai so su hakan na ko ganin marar lahiya ko wurin wa'azi in ba ɗaya daga waɗanda ba ba ka gani na ko ina ka yi can ka yi ta abin da ka kai ba sai ka ga nan ba to Allah ka ba kowa abinci kowa kamar a busa mai da busa mai rai kamin ya yi hankali a yaye shi an rubuta abinci ne to ba ka iya hana yanzu mun gaggama ma ya sayan lawal da nasi min ramata wala mun da. a to kaka wani ke ni kaka wani san ta dai ka wani da kanka wallahi malam sai mun yi magani ne wallahi wurin nan da a wa'azi wallahi sai mun hana haba ta kasar nuhu in ka hana ni wa'azi wannan wuri ba sai in ce wani wuri ba sai an ga eh, gidan ka ɗaya aka wa'azi kai kama kanka kar ka ja ma kanka damuwa ka ja ma kanka bakin ciki ya halaka ka abba je ga sai shi ta raka sai babu ruwa ne da kai Allah ya gafarta mana kowanku ya bar shiga cikin matsalar wani tsaya ka taka matsala tsaya naka matsayi bar shiga cikin ta wani ina rana da matsala ka zo abin da kai in ma ka biyo ka iske ni ina karatu da ka kawo ta a zawaya ga kunni ka mai da kanka ta haka ka dame ne ina rana da kai a ah. illa dai an ka gama da dan baja'i mai godiya ah, da an gama da dan ni godiya bai mai in dai nan na gode mai zai ba na gaya muku wani wani yana gani na ya ɗauke kai yana bisa mashi ya ɗauke kai ya mai da kai shi haka ɗan ya ce kawai ni ce ɗan ina gaisuwa Allah ya saka ma da alheri a ce ina rana kai ba kai ni ba ban yi ka ba babu tona gari ka babu tuwon ka gare ni addini ya haɗa mu kuma sannan kace addinin gaba ka yi ka jare ka ta ka kaban ni ko ta nan ka iske ni sannan ka ce ba ka zan gani na dan baje ya buge nan kai a ni dan baje na har yanzu ni duk ta dan baje na sai na mai addu'a ta alheri ba duk ni tana shi sai na mai addu'a ta alheri an ga tattaru ana ana abin da aka yi zaune ɗaya ne ke ina kallo a to mi zan yi ko ba kasa mutum kana akwai abin da za ka yi mai Allah dai ya ƙara mana imani kuma ya ƙara mana tsoro ne ya ƙara mana ibada ce da ya ikhlasi ya sa mai kyakkyawan ƙarshe to fa barhana ala hada Allah ya kawo hujjoji ga wancan bayanin da ya gabata cewa shine mai komi mai kowa Ya yace wallahu allazi arsala riyaha والله الذي أنزل الرياح وتسير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك والله الذي أرسل الرياح رياها الله شيء يقول iskoki wato iska da yawa wa fi qira'ati ya aiko da iska guda mai ƙarfi ar-riha iskokin rahama ar-riha azaba wa siru sahaban sai ta abin nan ta takoro girgije al o fi fatasiru li hikayatil hali almadiya dan hikaya hali wanda ya wuce aitu zai jihu tana girgiza shi tana kora shi wasu kunahu mun ka koro girgiza fihe iltifata an gaiba wato marmakon kawo ai fasukunahu mu da kanmu sai mun ka koro shi ila baladin mayitin girgijin zuwa ga gari matacci bitta Sidi. wa quri'a bit mai mayitin la nabata biha mataccen gari wato busasshen kasa Wannan ba ta da ruwa fa ahayna fa karaya fa ahayna bi al'ad mun karaya kasa da ruwan kun ga ƙasa in ta bushe ga rani da an yi ruwa ga damana sai ka ga ta rayu an yi mina baladi daga garin muka raya shi ba da mautiya bayan mutuwarta ayyub sai bushewarta ambatana azzar awar kala mun ka tsiro da shibka da kala a haki kazalikan nushur to haka nan dai abin nan kun ka ga ƙasa na mutuwa sai a yi ruwa damuna sai ku ga haki ya haito da shuka to haka nan tashin kiyama yake bayan mutane sun mutu za a yi ruwan rayuwa sai mutane su hito da cikin ƙasa haka dai ta da mutane yake a ba su wani ihya a ta da su a raya su wa kazalika imani ba ba'da wahayi haka nan bayan wahayi shi ma imani haka yake zuwa yahoyi Allah yuhyi bi Allah man arada hidayatahu Allah da wahayi sai shiraya wanda ya ga dama shiryawa sai ku ga wani wanda ba ka zato sai ka ga ya zama mutumin kirki saboda albarkar wahayi sai ka ga an karanta mai kuma ya gane kuma ya zama mutumin kirki to haka dai albarkar wahayi yake man kana yuridul izza من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يذكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يقول ka ku nemi girma da buwaya ga Allah kowa ka sun girma in ta hanyar kuɗi kaka so ka nema ga Allah in ta hanyar mulki kaka so ka nema ga Allah in ta hanyar ilimi kaka so ka nema ga Allah shi dai Allah shi adda girma gaba da shi yasa za ku ga wasu wato suna ganin su sun ka cancanta amma ba su Allah ya gada mabba ba ba sai ya ba waɗanda shi ga sani ne su suka cancanta don shi adda kaya ne man ridul yuridul izzata wanda ya zama yana son girma da buwaya to ya nema ga Allah fa lillahi al-izzatu jami'a girma da buwaya ga Allah su da shi kadai ta duniya wal akhirah nan duniya da lahira fala tunalu min ahadin ghairihi ta'ala ba a samun girma da buwaya ga wani wanda ba Allah ba wala tunalu aidan minhu illa bi da'ati shi ko Allah ba a samun daukaka da girma na tabbatattu na gaskiya illa bi da'ati sai an yi mai da'a fa na arada ha wal wanda duka son ta toshewa Allah da wa yadda lubuha ya neme ta gare shi duk abin da aka so na Allah to a nema ga Allah in an nema gare shi zai ba su in ya ga dama ma bayyana ta ta'ala ta talabil izza sannan Allah ya bayyana yadda ake neman izza fa qala ilayhi subhanahu wa ta'ala al kalimu tayyib Allah a wuri nai kalmomi masu kyau su kawa in girma kaka so ga Allah to ga hanyar da za ka bi wa huwa sana'u ka zanna ta ta yabo ga Allah wata kadisu da tsarkake Allah ga ka da aqidarka wata tasbihatu da tasbihi du'a da addu'a bai ma yajuzu shar'a addu'a wadda ta halitta ga shari'a to kun ga yadda aka neman girma duk wanda ka san girma cikin ku kamar ibada Allah da kyau abinda ka san yabo na ga Allah abinda ka san takadisi tsarkakewa ne ga Allah kamar tasbihi kun ga yan kace subhanallah ka ce tsarki ya tabbata ga Allah to irin waɗanga wata tasbihatu wa du'a da addu'a da abin da ya halitta ga shari'a to da su aka neman girma wurin Allah to waɗanga da addu'o'i ita addu'a ita ma ana samun girma da ita in kana son girma kai ta aikata aika alheri kana roƙon girman ga Allah to ana samu da wannan wal amalu salihu yarfa'u amma wannan addu'a da kun ka jiya wal amalu salihu yarfa'u aiki na kware shi ka ɗaukaka ta wurin Allah wato ba wai haka kawai ka yi addu'a ka ce Allah ka bani kaza a'a yi kokari ka gabatar da aiki na kware shi aiki na kware kai ƙasa kake Allah sama yake addu'a ga sama za a kai ta kai ba ka iya kai ta sama to abinda ka kai ta sama wal amalu salihu yarfa'u aiki na kware shi ka ɗaukaka addu'a nan ya kai ta sama yarfa'ul kalima at-tayyiba wato aiki na ƙwari shi ka ɗaukaka kalmar nan mai kyau ya kai ta sama lil kabuli don a karɓe ta can sama amma wallazi ne yamkuru na wa wanda ka aikata ayyuka mara kyau wai don da girma kamar da kuka ganin wasu 'yan siyasa na yi kulle-kullen shiri da kazahi da su da malamansu da su da a ba malami kuɗi shi wa mutane ƙazahi abinda ba su yace suna yi abin da suka yi ce ba su yi ba ya kushe aikin da ya ga sun yi ya ya abin nan ya soke aikin da ya ga sun yi ya laƙa musu ƙarya ce suna yi to wannan da ka aikata wannan makircewa mina amali na ayyukan gada suka yi na makirci na dalabil izzati min Allah wai don neman su samu girma wurin Allah a wani gari ko don su samu girma ga wani mai kuɗi ko wani mai wani ɗan siyasa ko wani malami to lahun azabun shadidin suna da azaba mai tsanani ba girma za su samu ba kuma ka bar gani abin nan mutum ya yi unwani da yara ya ba su kuɗi suna tawa wasu mutane ƙazahi da ƙarya don bukata sai ta biya kakka ga awar bukata sai ta biya bi shi da kallo lahu azabun shadidun yana da azaba mai tsanani ku digan su ku gani da sanan sai mutum ya gama bisisi ta kame shi lahu azabun shadidu in ta kama ta keta da ƙarya sai ya gama EFCC ta kame shi kun bayan wannan ga hisabin lahira wa makaru ula'ika makicin waɗanga mutane a yi makarohun makicin su fi wadda zahir maudu'a al-mudmir su wa'annan makicin su huwa ya buru shi makicin ka halaka da kai ne ya halaka mai shi ai ya haliku makicin zai halaka wala ya atihim bi maqsudihim bai zo masa da abin da suke nuyi min talabil izza na neman buwayen nan da suka yi saboda haka ku gaya ma 'yan siyasar da kuke tare da su su bakulla ma wata shehi in suna tare da yaro sun kaji ya yi ƙarya ya yi ƙazai, ya ɓace wani su kire su ne faɗa ce ba mu sa ka ba ka koma wa kowa ƙarya ka faɗi abin da abin gaskiya ba ƙarya in ya share ƙarya ya share ƙazai yawa wasu in ya to wurin su kasu ba ko ɗari ko kuɗin data kasu ba shi to in mutum ya ƙarya har kyauta a kai mashi ko wannan mai ba da kyautar nan ya ji ranar da za ta dawo gari wa makaro la'ika huwa ya buru kuma zuma zuma yake ce nan lawa azabun shadidu kuma wa makaro mu wa ya buru wallahu khalaqakum min turabin

bayyana ta'ala da afalin makaluki na sannan Allah ya bayyana raunin bayan Allah wanda amka halitta min asali ya khilkati hantun daga asirin halittarsu ya bayyana wannan ne da ya bayyana lawan don ya bayyana musu Allah ya lawan izza ba su da kari ba su da buwaya illa idza dalabuha min sai in sun nemi kari da buwaya wuri ne wa qala wallahu khalaqakum min turabin Allah shi ya halice ku daga turda ya karke abikon adamu mai don babanku adamu da turɗa an kai shi kuma kowa da kowa daga annabi adamu yake sama daga fatin sannan daga baya aka halicci ɗayan adamu daga mani a maniyun da halki zuriyatihi min ha an ka halicci zuriya adamu daga mani sun ma ja'alakum azwajan sannan ya sanya ku nau'i biyu zukura wa inasa maza da mata wa mata hamilu min unsa mace ba za ta ɗauki ciki ba wala ta dau mace ba za ta haye ciki ba ai hamlaha wala ta dau hamlaha ba za ta haye cikin nan nata ba illa bi ilimi sai da ilimin Allah duk wata halitta wadda ta ɗauki ciki Allah ya san da ɗaukar cikin nan wadda ta haihu Allah ya san da haihuwar cikin nan kowace irin halitta ce illa bi ilimi halin bi ilimi ai ma'lumatun lahu da sanin Allah wa ma yu amaru min ma'amari babu wani mai rayuwa da ake ƙara ma tsawon rayuwa ai la yuzadu fi umri dawil al umri ba a ƙarawa ga tsawon rayuwar mutumin da adda tsawon rayuwa wala yunqasu min umri kuma ba a ragewa daga tsawon rayuwar mutum mutum ba a ƙara ma rayuwa ta tsawo kuma ba a rage ma rayuwa ta tsawo sai da izinin Allah ai dalikan mu'ammar wannan da aka ba rayuwa mai tsawo aw mu'ammarun akhar ko wanda aka nika ma rayuwa da annar damira aidin ila jinsi don damirin yakan dawo ga jinsin halittun la ala shakasin mu'ayyanin ba ana nihi wani mutum guda kawai ba su jama'a wayanda an ka ba tsawon rayuwa da wayanda aka ba da gajeren rayuwa to haka nan bai faru ba illa fi kitabin faci yana rubuce cikin littafi wallahu al-mahfuz fi ma'ana haza aqulu kun ga anan Allah ya tabbatar ana ƙara wa mutum tsawon rayuwa bayan an rubuto mai shekara saba'in a ƙara mai wasu saba'in kuma ana rubuta wa mutum shekara talatin a mai shi su shekara goma to amma a nan malam ya ce ni wannan saboda akwai wannan aya akwai na nasofi ayoyi da yawa da sun ka saba ma abin da ta faɗa saboda haka ya ce ni wa biya abin nan a hada wato fi ma'ana za a kula ga ma'ana wannan aya cewa ni kai wa hasanu ha abinda yake wa an yi wurar da ilmuhu ila Allah a mai da sanin ta zuwa ga Allah hakka ce ana ƙarawa ana ƙara ma rayuwa tsawo bayan an ɗiban mata kakka ce ana ragewa bayan an ɗiban mata ka ce wannan aya Allah shi ya yasa abinda ya kalli da ita don ta tabbatar da Allah na ƙara rayuwa wasu ayoyi sun ce لا يستقدمون ولا لا yasta'khiruna anhu sa'atan ولا يستقدمون yastaqdimun to ita wagga ta ce ana karawa na ragewa to shine yace ni dai abinda naka cewa ga wannan an yi warar ilmuhu ila Allah mai da sana abin da Allah a ce Allah shi ya san wata ya kani da wannan ayat ma cewa na kai Allah shi ya san abin da ya kani da ita Umar ya je cikin tafsirin asabuni Umar ya je aikin hajji ya ita kun san annabi ya ji tare da su ya annabi ya shiga ya yi addu'a a asawar ya yi kuka ya yi kuka ya yi addu'a ya hito ya ga umar ya ce ya umar sai ya ja hannun umar ya iza ya ciki ya ce ya umar hahuna tuska bula baratu wa tuska jabar da awa umar nan ne aka karba addu'a nan na aka zubar da hawaye nan na aka kuka nan aka karba addu'a to da umar ya shiga cikin addu'ar da yi ya ce ya Allah idan ka yi umar dan wuta Allah umar na roƙo ka goge shi kamar sai na aljanna don tamhu ma ta sha wa tasbika ma ta sha wa ka umar kitab wasu ayi qur'ani ce yamhu ma yasha yamhu Allahu ma yasha'u Allah na goge rubutun da ya ga damar gogiya in an rubuta ka dan wuta in ya ga damar gogiya yana goge shi wa yasbitu yana tabbatawa? in ya ga dama ya tabbatar da rubutun yana tabbatar da shi wa inda hu ummul kitab babban littafi na lawal mahfuz wuri ne yake ne a kun ga shi Umar a fahimta ta da wannan ayat Allah na iya yin kaɗan wuta daga ƙarshe in kan matsa da addu'a ya goge mai shi kana aljanna shi sa Umar ya wannan addu'a to amma a nan malam cewa ya dai ni dai abinda naka cewa an yi da ilmu ila Allah amma da ilimi ne zuwa ga Allah inna zalika ala Allah tsiro, lalle wannan mai sauƙi na ga Allah ƙara ma mai rayuwa rayuwa da rage mai rayuwa za ka na kalkula insani, wai idan ya zama halittar mutum ala hada shakalin da yi ga wannan sifa mai rauni min khaliqin ƙadirin, daga Allah mai halitta qadirin daga Allah mai halitta wanda an mai ƙarfi wanda adda mai iko ala an yi sawurahu ya suranta mutum fi hadil adawari cikin wayannan halaye wa dawwa anhu asrara ziyadati umri kuma ya nadi mai sirrorin karuwar rayuwa tai wa naqasi da sirrin ragewar rayuwa tai wala yasau an yamkura makaran bai dace da mutum ya kulla makirci fi da labi izzati wajen neman girma ba wai yana neman sai ya ci yana neman sai ya samu abin da ya kaso ya yi makirci bai kamata ba fi da labi izzati min gaira kaliki ya nema ga wani wanda ba wanda ya halatta da jalla wa azza to Allah da albarka sunayenka da sibobinka madaukaka ka gafarta mana gudan baki daya ka ƙara mana imani ka ƙara mana tsoronka da ka da ikhlasi Allah ka shirya mu ka shirya mana mu da matayenmu ka sa musu albarka da mu da su ka tabbatar da mu akan hanyar ka. kuma ka kare mu daga sharorin masu nihin da shiri masu bin mana bakan manawa da bakan yadiya na su da na su duk babu wanda baka sani ba Allah ka kare ta yi mu yi wa annabin mu salati sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam صلى الله عليه وسلم اللهم صل ala محمد وعلى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 da mu da suwa Allah ka samu yi kyakkyawan ƙarshe ka sa aljanna makoman Allah iyali da ɗaya da zuriya wa'yan da ka ba mu da wanda za ka ba mu ka shirya su ka sa musu albarka Allah ka kare mu daga shirin duniyar ga ka kare mu daga shirin duniyar ga ka kare mu daga shirin maza da shirin mata da shirin mutane da aljanu da sauran halittunka Allah da albarka sunayenka ka kara mana imani da lahiya wani rashin laya da cikin jikunkunan mu Allah mun roƙe ka Allah ka warkar da mu Allah ka warkar da da marasa lahiyar mu Allah ka warkar da mu ka warkar da marasa lahiyar mu Allah ka warkar da bayanka musulmi yare da maya maza da mata ko ina suka Allah ka warkar da su dukkan bayanka musulmi da ba su da laya Allah ka warkar da su bayanka musulmi wayanda a cikin damuwa Allah ka gusar da ita wayanda a cikin bakin ciki Allah ka gusar da shi wayanda a cikin tsoro Allah ka gusar da shi wayanda ba su da abinci ka ba su abinci wayanda ba su da abin sha ka ba su abin sha wayanda ba su da wurin kwana ka ba su wurin kwana wayanda ba su da sutura ka ba su sutura wayanda ba su da kwanciyar hankali da natsuwa Allah ka ba su kwanciyar hankali da natsuwa Allah ka gusar da tsoro a cikin garuruwa Allah ka kusa da tsoro a cikin garuruwan musulmi Allah ka gafarta mana ka zaunar da ƙasar mu lahiya Allah ka zaunar da arewa lahiya Allah ka zaunar da jihar mu lahiya garin nan namu da ƙauyuka ne Allah ka zaunar da mu lahiya almasiran nan ta muka kara mata lahiya da zaman lahiya ka kare muka kare gidajenmu ka kare maka kare makarantun nan ka kare maka kare masallatayen wuraren zaman mu ka kare mu wuraren ayyukan mu ka kare mu wuraren sana'o'in mu ka kare mu wuraren tahiyoyin mu ka kare mu inda duk muka yi ta kai mana arzikin a lahiya kai mana arzikin dawowa lahiya ka gafarta mana zanubanmu Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la Allah ka ba mu aljanna firdausil ala Allah ka ba mu aljanna firdausil ala Allah ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka kare mu daga azabobin Allah ka kare mu daga azabobin da mu da waye da da kakanni da yannai da kannai da daya da iyali da zuriyar mahaifinmu Allah da albarka sunayenka kam ka taimaka mana kan mu kulla mu kowa shiri kuma kada mai niyyar kullawa masu kulla mana da masu niyyar kullawa duka ka san su Allah kai mana maganin su Allah kai mana maganin su Allah ka ba mu alheri duka Allah ka kare mu daga shari duka Allahumma ghfir lana warhamna wa atina fid dunya hasana wa bil akhirati hasana wa qina adhaban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 Thank you.